بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل كراتين وانا بالتابنا رسالة وانا منا شكين باب صفة العمل في ثورات المغروبة وما يكتل بها من النوافل والسنن كما منا شاهين الشرين da uku ko na uku, inda malam ya magana bayan an yi magana cewa neman bai cewa amin inda ya kai wala bolin wato sai kuma inda yake asirtawa don haka amma mamu zai haɗe ta ɓoye ya ɓoye ta yafi domin addu'a ta to mala sun mata ƙara sannan kai mai sallah sai ka karanta suratun sura min ɗiwalin mufassali daga ɗiwalin mufassali idan ya zan sallar asuba ce to bayan karanta fatiha sai ya karanta sura daga iwalin mufassil iwalin mufassil farkon hujurat shi ya kauli wanda a yardadde abin da ya kasa ya kawo suratu abasa wasu suka ce a daga suratu shura wasu suka ce jasiya wasu suka ce suratul fathi ko suka ce suratul najmi amma ne ƙarshen da wannan fassal daga wannan kowane an ka ɗauka zuwa suratul abasa Allah ya gane da mu wa in ka kana alawala min zalika ma ka karanta surat surar sahi waɗanda da wannan fassal tsawo fa hasan ka kyautata da ƙarar ta gani su gwargwaron sabko liman yana karanta surori bayan ya karanta fatiha ga sallar asuba gwargwaron safo ne idan kayi kayi ƙasa-ƙasa da sabko to ka karanta wasu sura wata jihau bi qira'atiha kuma kana bayyanawa da karatunta sai za mace sura wato lokacin da kana karatu idan ka cika sura wanda aka tare da fatiha kabbarta sai ka yi kabbara sai fi ɗaɗika da rukuni wakacin da kake sunkuyawa zuwa ga rukuni don haka wannan kabbara za ka yi tana da cikin kabarbar da aka ce sunna na domin an samu saɓani gumaluma an yi magana uku dukkanin kabarbarin sallah in banda su kabara bin nan harama an ce sunna ne wannan magana gare ta mala ashaba yake kuma da mahi yawan maluma a makami ko kuma kowace kabbara suna ta kiliya tana mai zaman kanta wannan shi an magana imar ƙasir daga cikin manyan almajiran imam maliki kuma shi an raji don haka ashe kenan a nan idan ka ƙare karatun sura ka yi kabbara wajen tankwarawa zuwa garkuɗi to ka fara samun sunna ta kabbara fasu makina kana ɗagwara ya dai ka hallayenka ala ba ta yi ka bisa goyenka yan an kai ruku'i ba bane hannu aka suna reto ba ga ya aka aza su wannan bisa ga huska ta mustahabbanci wato sauyin zaharaka mustawiyan kana mai daidaita da banka mustawiyan daidaici wato kada ka bari wajen ruku'i kai doron zaro wala tarfu ra'asaka kada ka daga kan kashi sama kunkurun kashi ƙasa ka sai haka wala tuda'adi uhu kakka roce kan kuma ƙasa ba a daga shi sama ba a nutar da shi la za a yi wani an ka aga ƙwarya ba ta faɗuwa wasu jahi bi gab'aika ka nisantar da damutsanka an jambaika gabanin a awazuka kada ka zo da damutsanka ma'ana cinan zuwa kusassari ka game su da a awazu ba a haka wata ta ƙidar huru'a ko kana ƙudurin wajen wannan aiki naka kana ƙudurin da zuciyarka a ƙanƙan da kai da zalika da wannan aiki saboda haka a samu huru'i bi ruku'ika da ruku'inka wasu sujudika da sajadarka duka waɗanga yi ƙudurin ƙanƙan da kai wala ta da fi ruku'ika amma kada ka yi addu'a a cikin ruku'inka idan kana ruku'i to babu magana cewa a yi addu'a na la ba addu'a cikin ruku'i wa ƙul in ita, amma ka ce muna tare da kuwa? in ka so subhana rabbiyal azim wa bihamdihi abinda za ka faɗa ke na cikin rukuninka ko kuma wata addu'a wadda ba haka ba domin cewa in shi ita wa ƙul in shi ita ba ta kairi ba ne tsakanin yi da bari ba ta hina an ka ba don haka abinda an ka baka ri, tsakanin wannan subhanahu wa ta'ala azim da bihamdihi ko kuma wani lafzi wanda ba shi ba duk lafzin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama na addu'a cikin ruku'i na abin da tasbih cikin ruku'i babu komi a domin ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallama ya bada cikin rukunin sa da sajadarsa subuhun quddusun rabbul malaikati wa ruh in shi ka fada yayi Allah ya gane da mu walaysa fi zalika tawqitul qawli a wannan ba qayyade qawli na an kai ba na tahdidi ga ruku'i cewa sai ka ce wancan muna tare da kuwa ba ƙayyadewa na sai ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an bar ruku fa azimu fihi rabba amma sujud fa shtahidi fi du'a ruku'i ku mu ubangijin ku ciki amma sujuda ku yi kokari cikin addu'a kuma in kun kai kokari cikin addu'a ga cikin sujada asa faƙa minu an yi jaba ya yi a amsa muku don haka inda bawa ya yi kusa ga Allah ina cikin sujada don haka a roƙi ubangiji na Allah ya taimake mu kuma wala haddafin rufsi a'a babu iyaka cewa wajen zama cikin rukui domin an samu daga wajen imamu shafi'i rahimahullah mutum shi tasbihin gada aka yi so uku domin abu dawuda ya wato hadisi ya zara ka a hadukum faƙala fi ruku'ihi su bi halar rabbi al'azim wa bihamdihi salasa maratin faqad tamar ruku'ahu wa zalika adana وإذا سجد فقال ala, سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه ولا أنسى ميش أوجه إمام الشافعي رحمه الله don haka ashe kenan babu wani tauƙifi wajen ruku'i sannan kuma wala hadifin nufsi na summa tarfu'u ra'asaka sannan ka daga kanka in ka ƙare daga tazihin ga daga ruku'i to da aka kammala ruku'i a yarafi wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi wa huwa wajib don haka ruku'i bai kammala sai an rabi daga ruku'i sajada ba ta kammala sai an rabi daga sajada an dago don haka shi yasa mala yake summa tarfa'u ra'asaka wa anta ƙa'inu. kai masallaci ka dago kanka kana mai cewa sami Allahu liman hamida ثم تقول سنك اللهم ربنا ولك الحمد أما إن كنت وحدك إن كان صلى كي كأي ولا يقولها الإمام أما ربنا ولك الحمد لمن بزي ولا سيدي سمع الله لمن حمده ولا يقول المامون سمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد ko kuma ya ce rabbana laka alhamdu da ya allahumma duka an samu Allah ya gane da mu ko ya karanta da don ma ko ya ko ya imala wa tasawi qa'iman in ka kare wannan ba ka yi rukuni ba ka zo ka yi sujuda to in ka kare sai ka miƙe tsaye haka malamin ce sai ka miƙe tsaye kenan in ta miƙe tsaye to kare ta tare daga sunna ta shiga cikin farilla domin tsayin da ka yi za a karanta fatiha mutarassilan kana mai tafuwa cewa mutarassilan muradinsa mutu ilmi kana mai nutsuwa shi a muradi muna tare da kuwa sun mata hawi sannan ka surmoyo sajinan kana mai sajada la ka jalis kada ka zamna idan mai karatu ya ƙare karatu to zai yi rukuri ya rukuri ya ɗago zai sai zuwa sajada amma ba sai ya zamna ba sannan yi sajada a'a in ka sumuyo zuwa sajada to kai sajada kada ka zauna kamin sajada don haka kada ka yi abinda zai zama sajada ka ta kasance daga zama abinda ya fa abinda sama ya faɗi haka domin a ahalin in, wasu daga cikin malamai sun faɗi haka don haka daga cikin malaman da suka irin wannan magana akwai imamu shafi. don haka malam ya gwada ma akwai kaunin da an ka tura sun mata awi da lata jalif sun mata jidu muna tare da kuwa ka karkato kana mai sajada kaf ka zauna sannan ka yi sajada don haka nan zama gabanin sujuda da huska wadda an mai sauƙi ƙwarai yana daga cikin sunnoni gumma saba imam shafi kuma wannan shi ne hujjar ba'abu ahliyin amma hujjar malaman da sun ka kore zama gabanin sajada domin abin da an karwato daga sai da aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata wannan fi akhir amrihi lamma baduna lokacin jiki yayi nauyi ay saqula harakatu a'dha'ihi sharifa ga gabubuwa ne masu ɗaukaka masu daraja ta yi nauyi don haka a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama ya wannan da kenan fa'ala lika ne uzurin muna tare da kuwa don haka in uzuri ya in abin da a uzuri ya koru to wannan abin ko ya koru an banci karatun nan amma da irin wannan zama da zama na istiraha duka su adda wannan magana lokacin da kai shekara 15 da shi ya magana sai da aisha radiyallahu anha to wannan zama in ko ya auku ga liman aka rarkanuwa ya zan liman bai daɗe ba to lam ya zura bai cutarwa shi yasa idan aka taso daga raka'a ta uku liman ya zauna kamin ya miƙe bisa ga mantuwa in aka yi mai tasbihi ya miƙe ya an ƙara sallah ba ka jira akai ba sai in zaman ya ya tsawo don haka wa in ɗala sajada lahu wa in lam yadul lam jin lahu ko da ko da gangayen shi in zai bai duni ba abinda an mashure kauli in bai ya tsawo ba bai cutar ba amma wa ‘yan ɗala zarra ana lura da kuli bi haifin iddon ra'i lahu an na homo Ba gina da mutum ya ɗaɗɗako maimakon shi miƙe sai ya zamne dingi-dingi sai an haka kamar ya ma bijire masalla zamne ɗaya yake a gane da iyaka gaskiya take na aka ce bai subhanallahi ya tashi bayan ya tsawon da kila in ya gashi, shi ya cikin kurunta cikin kashi uku ya yi duk in fatiha ta ya karkare ta ko kuma ya yi aya shidda ko ya kamar fatiha wannan aka sa wannan shi an misalin uri amma in ba haka ba to in mutu ya yi sajada don irin wannan zaman da aka tafi aka manci ya yi ƙari cikin sallah muna tare da kuwa Allah ya gane da in kuma lima in kuma lima mai ya sajada ko kuma wani ya ce ana sajada to jahilin shari'a na. Allah ya gane da hmm. ba shi mun kai maka magana ba haka an ka san ana yi in an ka samu wanga da an ka faɗi to ka jin tsuri aw wala bi matalin lam shura bi hidu haka mai muktasar yace wa tukabbiru fi su lisujud kuma kai kabbara a cikin tankwarawar ka don sajada kai masallaci in ka tankwara zuwa ga sajada to sai ka yi kabbara bisa ga huska ta sunna don ka raya rukuni da kabbara a duk aikin da za a shiga to abinda an ka ce a yi tare da shi na aka musamman ga sallah domin in ba raka'a biyu an kai na sallah ba wakacin da an kai raka a biyu na sallah aka yi tahiya to in liman zai miƙe to bai tabbara sai ya ba'ad istiqlali ya takandamtu sai ne ce Allahu akbar kana waje ba ka jami'in laka ba cewa an kai babu sujuda ga wanda ya taso daga raka'a ta uku ya zauna mai shi miƙe in ba ɗuli ya samu ba ni a ɗuli kamar a ce in fata in sa'in tahiyata ya ƙare ta ya kai wa la'ibadu da su ko in fata ta kila ya aya biyar ko shidda ko kuma a ƙida ya shiga wanda ya bijire masalla kamar ya kawar kai ne ga sallat to shi ya ɗuri tawa kuka ne ko in an ka taso daga raka ta uku zauna aka kani a miƙe ni aka yi to sai ya zauna ko ka saka guda ya karata bismillah sabuwar zai yin sajada aka magana wa kasa karka su kiyasan fasira mun ji alal babu ai shi ga mai baita wannan baitin ka gane ka mai da abu guda abu guda a ko ka gane to ta yaka? aha eh eh eh ai bai dawo ba Eh. a'a ah, ah. ba dama ba liman labarin ku ta yi liman a ah, ba liman labar a'a hawan heda ya yi ya yi hawan heda eh nitsi ma kun kashi ba liman na ba ai wasu cafin ga ta ɓaci don ya baro rukun ya kuma sunna liman ka haka nan zo Allah a faki a bayyana haka nan ba a haka nan eh shi na yake masa ya baro rukun ya ce ga sunna ya komo ga sunna sun ka ce ta ɓaci ko zan ka liman in ya dawo waɗanda ana sai masu bahanin lahi ko miƙewa wato abinda aka bari wanda ƙabli yadda aka bari ta sallah irin wannan zamanin misalin hutar ku juru su har wasan wale su fi fi iliyata min hafakan aka ce kullum kullu juri sarku halabi duk sajadar da an ka bari barin ta bai bata sallah sai in ta hada sunoni uku da ayyuka uku kawali da fili, to ashe وليس في إليه منها فقط مثاله ترك الجلوس على بركات كانت سهيامي زماها تسيب بسرها لا قال نعم آه. wasu bakiru jamhataka kamar karar da goshinka ma'ana ka aza goshinka ga ƙasa wakacin da ka yi su mun yi magana yin da ko na su juna so eh, eh? kun kaga ihe daɗi zuwa ga sajada bayan ka yi shi wasu makinu sai ka aza jafa ta goshinka wa'an faka da hancinka min al'arda ya ƙasa wato ba shiru duka faikar arda ya zama hannuwanka suna zozaya da ƙasa babu ha'in ba su da yadda ya gara da hannuwanka mun sauya ta yi suna da tudu zuwa ga alƙibla wato idan mutum na sallah to har da hannuwa na yatsu ne kada ya gwauce su ba ƙibla ya zama ka aza su musawwataini suna da yadda ilal qibla wa qibla taj'aluhuma halu wa umrayka kana aza hannuwanka daura da kunnuwanka in kai sujada au duna zalika ko ko suna baya kadan ba su kai ba kullu zalika wasu duk wannan wato ya halatta aza hannuwanka aza uzunaihi au duna zalika duk cikin al'amura da izai abinda an abin bid'a su huskanci alƙibla muna tare da ku ghaira annaka la tartaju du'aika amma wa kada ka shi da zira'in zira'in turai filan da kasa yaya kare hakanci to ka ai hakan in mutum ya sujada kada kada abin gane kai haka har wasu su wala su ban mu'udurai kada ka tara da mutsanka ila jambai ka zuwa ga awazunka wajen sajada kada ka game abin nan tujan da tujallu sai kana nisantawa bihi ma da suwa ta janihan wasta nisanta da tsakiya ka aza su amma sun dan buɗe wato kullum yana da kyau a duba hawadan tahu kada wani mai hakanan kuma ya buɗe hannu a kwarai ya banka da wasu to kashe haka ne wata kunu rijilaka ƙawawanku guda biyu su zamo su fi su judika a cikin sajararka ƙa'ima ta yi tsayayyu guda biyu muna tare da kuwa wata cikin cikin idhamaihima manyan hortonsu ilal arzuwa zuwa ƙafa irin waɗanda ke yin sajada amma ƙawa na kwance ba haka na aka yi ba in ka yi sajada kwarutanka duk su zama sun kahe ga ƙasa musamman babban kwartanka muna tare da kuwa amma mutum ya sujada ƙawa wuna na barkaci ai ba kawai ba ni sai ya hukunci gabas wata ƙuru kana cewa in shi ita in ka so muna tare da kuwa in shi ita wannan irin wannan ka ba in shi ita ta tafi kai ko kai kuka bari ba wato kullun littafin risala na da kalmomin da abinda an rubuce ba shi a zahiri ne ba don kaga ko ciki yanzu abinda a cikin wala ba su wala ba da 74 amma wala asa wanda an wala asa din bai wuce shi da ba kowane ma'ana da ba muna tare da kuwa a wata ƙulu in shi tafi su judika ni faɗa muku ba kama wancan na ba ba kama wancan na ba wato an ba da takayiri bayan alƙawar watan ba la ba shi na ba a kana cewa subhanaka rabbi ko subhanaka rabbi da zalamta nafsi wa amiltu su'a faghfir li aw ghayra zalika ba mun karanta wancan bar akai da sajada to kuma ga wani nan ko shi in shi ita in kaso wata da ofin sujud kana addu'a cikin sajada wagga wanga ta zihina to cewa kana yi addu'a cikin sajada shi kuma daban in shi ita in kaso walaysa li quli zalika waqtu waqtu iyaka walaysa bai zama ba li quli zalika ya tsawon wannan addu'a da zahiri don haka idan mutum na son shi addu'a domin ya yi kusa ga Allah cikin sujada zai yi an ce sujada cikin addu'a cikin sujada karɓar uwata walau Allah la ko da Allah ya kashe wani walakin ismu qatlihi alayka sai dai lahin ka tattabai Allah karim hmm. abin da mai karamcin abin da ke isa ga rufi cikin sajada wato ɗan daɗe wanda za a yi cikin sajada to abin da mai karamcinsa in ji mojibbo an sallama inna mafasiluka ka natsar da gaɓuɓuwanka in gaɓuɓuwa sun ka nutsu to an samu mutamakkinan kana mai ba da dama gare su bisa nutsuwa bayan an ƙara wannan sun matarfa'u sannan ka ɗaga al'asar kanka kai kabi da kabbara in ka ƙara wannan sai ka ce Allahu Akbar bayan ka ɗaukanka kabbaran nan kana mai abutatta in ka yi wannan kabbara fata da lusu sai ka zauna wata fili sai ka karya muna tare da kuwa rijjala ka tsawarka alisura ta hagu fi juru suka a cikin zamanka bai da sajadatin tsakanin sajadin guda biyu tsawon hagu za ka karyawa ga zamanka tsakanin sajada ta biyu watan sibul jumla ka kafa dama wa a wa a asabi'aha cikin cikunnan yaƙoƙinta ilal arzuwa ƙasa mun gane karatu watar hu'u ya dai ka kaɗa ga hannuwanka anil arzu yanzu hannuwa an gama su jira ba ƙasa suke ba sai a ɗago su sai ka aza su gami a raruku ba ta yi ka a kan guwayyanka sun matasjudu saniyatar sannan ka yi su sujuda ta biyu kama fa'alta awwalan kamar yadda ka aikata daga farko sun mata ƙunu sannan ka tashi mala da ƙasa kama an ta uta midan muna tare kuwa kama an ta uta midan la ta jalin su istiraha yadda ka taso daga sajada yaya ka taso daga sajada sayar da ka da kattaso kaka ta kattaso hannuwa na kasu buwa ya na kasu ko to kaka zauna eh a ina ta ko an gama wani yayi tun tuntun shi an gara karatun ka kama an ta mutane Allah gane mu kama an ta mutu da ala ya dai ka la tarji kada ka dawo jalisan zaune li ta kuma nan julusi shi na kun ga ƙara bayani ko la tarji jalisan li ta kuma min julusi walakin kama zakartu laka kai kai ka tsaya wani cewa abin sai da kai ne. kakka da kakka ka tako hannuwa na dogare kawahuna a ƙasa ke ɗai kaka koma zaune ka ce sai ka zauna sannan ka miƙe kakka ya haka nan muna tare kuwa sai kamar jawalin ce ma kun gara shi na hada da wanda bai gani ba sau mutane Moto kadda rufi har qiyamita in kan miƙe tsaye a cikin halin tsayinka, sai ka ci aɗuwa ko asuma. Sun masa ƙara'a kai karatu. Kama ƙara'ata, kama idan kai karatu sun ula gari ka aure Shin kun ji tun ma gari gari ko ta ake? Au, du na zane ko abin da bai kai ba, shi yafi wata fa'ar misal da zalika sawa'an za ka aikata misalin wannan daidai gayar allaka sai dai kai tun da su ba ya ta muka magana ta ƙanutu kana da ƙanuti ba da rukui bayan rukui wa in shi ita in kaso ƙanata kai rukui kai alƙanuti ƙablar ruku'i, gabanin rukui ba da tamamin ƙira'a bayan tafi ƙira'a idan ka yi karatu ka gama ga raka'a ta duk, to an ce kana kana alƙuluti bayan ka ɗago daga ruku'i idan kan manta baka yi ba gabanin ruku'i amma in ka so ka yi alƙaluti ruku ba a mai kira'a a nan kun san maluma sun swaba ga zamanin da aka rukui shin hal huwa qabla ruku aw ba'da hada huwa khilaf sun ga swaba shi shi shi alqunuti hukunci ne hal huwa fadilatu aw sunnatu don haka wanda ya dauke sunna to ko ya bar shi ne bai sajada in kuwa ya sajada in kuwa ya sajada to ya yi baka ruhi babba wanda ya ɗaukar musabi in ya sajada don shi sallata ta ɓaci mun gane karatun ga? Allah ya ganar da mu to shi al'unutin nan wal'unutu shi al'unuti shi ne Allahumma ina nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nakhla'u laka wa nakhla' wa natu man yakfurka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجدة إن عذابك بالكافرين ملحق wannan shi a alƙunutin da sai na umar ya zaɓa radiyallahu anhu sai na umar wannan alƙunuti ya zaɓa kuma ga a ta yi ga sallar asuba kuma ya riga ya karanta ya tabbatar da hudurin sahaba da halarta sabon manzon Allah wannan shi alƙurutun da musamman malik ta ɗauka kuma ayar ƙur'ani ta mansuhiya an shahi hukunci an shahi a cikin alƙur'ani amma tana nan matsayin addu'a idan ka koma ga rubutun da an kai na amso ƙur'ani na farko sun maƙobayihu arbatar ƙanuta izan nihi da nihi sabuta ubayyu in ka samu kwafin din qur'ani ne to za ka ga Allahumma inna muka, cikin ayoyin alqur'ani shi ya tabbatar da wannan Allah ya ganar da mu sai mu wuce ba sai mu fassara shi ba ko Allahumma ya ubangiji inna nasta'inuka mu muna neman taimako gare ka bisa ga da'a Allah ka taimaka mana mai ta wala tagaduruka muna neman gafara daga gare ka shine Allah ka rufe laifukan kuma abinda mun kai ta kama mun shi wannan shine gafara domin ya an haga wa sa mutum to tuwa mai asiri akai ce mai gida na ma bai daidai ba na aika na na ga wacce ta na gafarta maka to in ka zo kana faɗa mu wasu cewa ai kaji abin da ya yi baka duk gafa ta mai ba ai aka kai ruhewa kake in ka gafa samu? a shewa wani ba ya ce ai wannan ta wuce ko ba ji ba wa nu'minu bika Allah muna imani da kai muna gaggausawa ga abin da ya wajaba daga gare ka zuwa gare mu ya ubangiji na tawakkal muna dogara alaika gare ka kan al'amuran duk abin da za mu yi to Allah gare ka muka dogara ba mu da madogara sai kai muna tare da kuwa wa khana'u laka muna kankan da kai laka gare ka wa khala'u kun gare shi muna son cewa ga duk wani addini sai zuwa ga naka za mu kaɗe ka wala turku man ya kahuka Allah duk wanda ya kahirce maka yana musu ga ayoyinka yana ƙarƙariya zuwa gare ka ya ubangiji mun bar shi Allahumma ya Allah iyaka na abudu la na abudu illa iyaka Allah ba mu bauta mu kowa sai kai kai ɗai muke bauta ba. wala ka nusalli ya ubangiji gare ka muka sallah wa rajulu muna sajada in mun shiga sallah mun yi sajada ruwanka mu yi kuɗi ruwanka mu yi kankan da kai ruwanka wa ilayka nas'a Allah zuwa gare ka muke tahiya da aiki na da'a don ka muka zuwa juma'a don ka muka zuwa hajji don ka muka zuwa umra don ka muka sa yi tsakanin suwa da marwa babu wanda za mu yi ba don ka bai Allah wala hafidu muna gaugawa cikin wannan aiki muna dalage na duniya wanda ya sai aikin hajji dalage na duniya sun ce ga mun zo Na juwa haɓataka Allah muna ƙauna muna tambaha akan ni'imar ka ta aljanna ka bamu ita Allah ka bamu. wani kawo muna bin tsoron oh, oh. azabaka azabaka aljidda wadda an mai tsanani ta gaskiya in illa azabaka lalle azabaka ya ubangiji mulhiq ummata tariyata bil kafirin da azna kafirai Allah karim sun ba'alu sannan ka alaikun an fara ne da aka salla, awo ba da kai an kawar karatu ba zai sa daga da an kai bayani can inda an kai bayani wanda mace ta yi ba da kai an kai ce ba shi an yi bayani ne wadda lamin da kai haka mace kai amma sun rabu wurin far'i wani wuri don kaga mace an ce mun zamba masu ko mun zau zauyatu ina da muka kayan kashewa mallan idris sai kai me kake mallan idris eh wanda ya kasace shi ala ce mama mazhabin yawa da yanzu akwai masu alƙaluci bayani akwai masu ga wuturi wasu kuma gaba ɗaya ba su yi to sun ban musu haɗi ne za ka ce musu amma in mutum ce ba a yi to nan za a ji daɗi da shi amma in yace shi ya yarda sunna na ko da musabi amma bai yi sai ku ce mai ita tahiya ita tahiya wasu ya ka abin da ba kai ko amma in yace ba a yi na sai tunkari abin da a gaskiya to nan kan sai a ji a ƙahon wani sai an gwada mai ane wa alaikum salam hmm. eh. ban ji ba ya eh. eh. Hmm. Hmm. Hmm. ai ya samu harma kabbala harma samu da liman yanzu abinda aiki ne kawo raka a biyu na su bayan ya sallama inda malla haruna malla haruna ya ba ku gama ba suna yake ku gama shi shi shi shi mai wato shi yasa an kai son a yi shi gabanin rukuni don yanzu inda gabanin rukuni ya yi shi wanda zai samu raka to amma bai san da shi ta ba ko a alaikumussalam a'a ba da su kilalihi minista ta yi ka karanta yanzu shi a ƙaunin ɗan ƙasun wato sai ya in ya raka abin ta hiya mai kabara sai ya miki wasu daga cikin malamai suna sun kace a ta yi cikin tashi ne ta yi da kabara amma abin da ya yi ba a da su kilalihi domin ya raba waɗancan kabbarokoyi da wasu da waɗannan shi a fahimta ibn qasim لا كذا فعل نعم نعم ما نعم شيء. نعم نعم نعم نعم aka maka na wanda ya saka ma da ainihin alkhairin zaɓe dai ya samu kalla abu wata mata ta da mutu suka dace wa ya wuce tana zaman jahiya a dan ta karanta tahiya sai ta karanta fata ya har ƙarshe daga baya sai ta koma karanta a tahiya su lillahi sai na abu na abu wani za ta yi ko ni ba ta yi wannan bagire an shallanta duni wato shi abuwa su ana son mutane su zama masu fahimta inda an ka yi ɗuli inda ba sharɗanta ɗuli ba to nan za ka kawo sajada amma inda an ka sharɗanta ɗuli to ko da an samu ɗuli da wani abu bai kawo sajada aw ɗawwala bi makalin lam yushra bihi ɗul na'am aka maka da wanda ya saka ma da ainihin alkhairin sa ta yin gabatar da wanda zai yi addu'a insha Allah ga addu'a ko wani ma ta ga masallacin alaihi ko marigayi Allah ya gawarta masa kuma an gaito malamai na jihar Kebbi insha Allah Allah ya bada iko halarta kuma jagoran wannan al'amari a sha zaman yi ta ga shine jagoran wannan walima insha Allah Allah ya ba mu nasara saboda ainihin alkur'ani. Ai, kara insha Allah da dai dai magana wuri. Allah wanda zai